can sai ka ji ta fara cewa ba dai ni ba in baka shawara idan kana yi yi wa matarka surutu da bambami in ka ji ta fara cewa ba dai ni ba to full stop ka kashe kasa haka ya isa ya isa kar a wuce kar ka ce saiwa wallahi in ka ce saiwa shaɗan ya ce ki ce sai shi duk abin da zai faru ta tabbata ta ƙone sharrin wane ne wannan sharrin shaɗan ba nan shaɗan zai tsaya maka ba har yanzu yana daga makircin shaidan idan ka zo za ka yi hamma nan ma zai zo ya tsaya idan ka rufe bakin ka ce a'udhu billahi minash shaitan rajim to ka gama da shi amma ka wangala baki kana hamma ba ka rufe ba shaidan sai ya tsalle sai ya shiga cikin bakin kuma kazami ne a bandaki yake kwana kazami ne a shadda yake kwana kazami ne a juji yake kwana kai ƙazami ne yana kwana a cikin hancin mutane cikin majina idan hancin kana cike da majina shaidan yana shiga cikin majina ya kwana hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayi annabi ina shaidanu ke kwana yace a cikin hancunan mutane in ka tashi da safe fara da tacewa ka buɗe baki za ka yi hamma ya yi tsalle ya shiga ciki kai ku saurara ku ji makircin shaidan da sharri shaidan bai tsaya a nan ba in ya kokarin ya sa ka shirka kaki sai ya ce to ka zama fasiki idan ka ki ya ce to zama dan bidiya in ka ki ya ce to ai wannan makaruhi ne ba matsala aikata idan ka ki to halal din sai ya ce wuce gona da iri kawai sai ya ganka da bunjime mai wando kana share duk titin idan ya buga ta nan gurin kaki sai ya dubi aikin alheri guda biyu wannan ya fi wannan lada sai ya danne kai ya hana kama yin lada da yawa sai ya sa ka kai mai yan lada ya kada ya zai ci riba da kai kenan ɗan adam bai da abokin gaba kamar shaidan shi yasa malamai suka ce mi sharri ma khalaq wato daga sharrin shaidan wato da ainihin wato zuri'arsa wato ku nemi tsari daga shaidan ku nemi tsari daga zuri'ar shaidan malamai suka ce wannan ta yi daidai da wata aya a can cikin suratul muminun wa qul rabbi inni a'udhu bika wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika wa a'udhu bika rabbi an yahduru fa in ma yanzaganaka min ash-shaytani nazghun ma yanzaganaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah na'am innahu huwa sami' إنه هو سميع البصير أعلى رمى بيدد وانا عيبا فإما آه، وما بايا كذ العفو وامر بالعرف وعارض العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاهلية تون زكا كوتا دي وإما ينزغنك من الشيطان نزق فاستعذ بالله إنه هو سميع أتو آه، شرا هو دي إنه سميع to da yawa akwai ta cikin suratul fusilat وإما آه، وما دقبا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن نعم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد يا إلى مرنك أي سوء إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فكاوتا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو سميع العليم ابن kasir ya ce wayannan ayoyin guda uku ba su da ta hudu a cikin alkur'ani mai girma ya ce da aka zo wajen abokin gaba na mutum sai aka ce ka kyautata masa kyautatawa za ta iya gyara shi in yana gaba da kai sai ya huce shi yasa dan adawa siyasa da an tura masa kuɗi sai ka ji yayi dikamfi ya ce ranka ya dade ayyukan da kai na alkhairi a cikin wannan gari mu yanzu mun gane duk wanda ya adawa da kai yana adawa da ci gaban kuma ƙarya yake wani kulli ne ya faɗo aljihunsa abokin adawa na mutum kana iya canja shi da taimakon shi ko da masa kyauta ana iya gyarawa amma shi shaidan ba hanyar da zaka bi ku daidaita shi hanya ɗaya za a biya huce shine ya ganka a wutar jahannama shi bai ganka a jahannama ba ba zai taba hucewa ba shi yasa shi ba ce ka kyautata masa ba shi ka nemi tsari kawai neman tsari ne kawai zai raba ka da shedan saboda abokin adawa ne da baya aje makaminsa idan ka ga ya aje makami to ya hada da kai cikin assembly da zai yi a cikin wutar jahannama wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'adal haqq lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'adal haqq kaji matsiya ce wa wa'adtukum fa akhlaftukum ya tsiya la rabba wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li to kaka fala talumuni wa lumu fusakun. na'am ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musriki to ayi baran baran mana إني كفرت بما أشركتموني من قبل الظالمين إن الظالمين لهم عذاب أليم wannan general assembly da shaidan zai wa 'yan wuta lahira kenan Allah ka sa ba ma ciki Allah ya sa duk taron nan ba wanda zai ji wannan jawabi na shaidan amin shaidan idan ya tara 'yan wuta sai ce to 'yan wuta ku saurara na ji kuna guna guni cewa ni na halakar da ku to duk kowa da kowa ya saurara jita-jitan nan ta isa haka a saurara inna Allah lallai Allah wa'adakum wa'adal haq ya muku alƙawari na gaskiya ya ce in kun bi shi zai kai ku aljanna in kun saba zai kawo ku wuta kuma ya cika wayanda suka bi shi suna aljanna ku kun saba ga ku a wuta wa wa'atukum ni kuma na muku alkawari na ce a ba matsala ku she kayar ku ku yi tsiyar da hukuka dama malaman nan rashin aikin yi ne da suna da aikin yi wa'azin ma ba za su yi ba kai da kuɗin ka hana ka bushashi a ce sai kai sadaka sai ka taimaki addini daga duniya sai ka duna kowa ya iskancin sa ba matsala yace fa aklaftukum yace kuma na saba muku alƙawari da ma saba alkawari aiki na ne gashi an samu matsala yace wa ma kana li alaikum min sultani ba da karfin tuwo na tirsasa ku ba ba wata fawa da nayi amfani da ita akan ku illa an da autukum na kira ku ne na ce ina masu son zuwa wutar jahannama fasta jabtulli kuka ce ga ku ya ce to falata lumuni kar ku zarge ni wa lumu an fasa ku zargi kawunan ka abubakar giro ya ce sun taba samun wata laya sai suka buɗe layar su ga me aka rubuta a ciki sai suka samu malamin abin da ya rubuta ayar falata lumuni wa lumu an fasa ku kaga wannan malamin ba sai an ce ba ne bane yace ma annabi musrikikum ni ba zan iya cire ku daga wuta ba wa ma antum bi musrikiyya kuma ba za ku iya cire ni ba hana ni da kuka yi da Allah kuka ce ni ma ina da fawa in ma kafartu bima mun min qablu shirkar da kuka dai ni da Allah na kafirce nayi bara na tare da ita Allah ya ce inna zalimina lahum azabun alim lalle azzalumai suna da azaba mai raɗaɗi to shi da in ba ya ganka a jahannama ba zai taba hucewa ba wasu malamai suka ce min sharri ma kalak wato dukkan kowace halitta tana da irin sharrinta har kai karan kanka kana da naka sharrin shi yasa annabi a kudubatul haja yake cewa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru sai yake cewa na'udzu billahi min shururi anfusina idan annabi zai ce min shururi anfusina to kai ka fi cancanta ka ce min shururi anfusina to idan ka faɗi wannan min sharri ma kalak duk wata halittar Allah da ke da sharri Allah zai kare ta daga zai kare ka daga sharrinta har da mai kalmasar shehu hula daga gonar sanan da yake miko yar guduma to ya kusan gangarawa sai Allah ya ce mata masu zuwa wajen bokaye daga mata masihirta annafasat wayanda suke tofa wato yin tofi bil uqadi a cikin kulle kulle mata sun shahara a wajen gargajiya sun shahara a wajen zuwa boka ku kalli ya zo a hadisi ingantacce hadisin yana nan a sahihul bukhari ba saboda mace aka saukar da ayar ba an samu wani ba yahude da ake cewa labid ibn al-asam yahudawa su rasa da za su yi da annabi wannan ba yahude masihirci ne ya iya sihiri sai suka haɗa kai da wani yaro ba yahude da yake shiga gidan annabi idan annabi ya yi kum gashin kansa ya zuba to ya tsino musu gashin sannan kuɗin da annabi ke caja kai da shi ya ɗan kakkaryo musu kayin kumɗin. sai aka hada aka kawo musu labid sai ya samu dabino wata huda ta dabino dabino namiji wanda ake kilili da shi wacce ta bushe sai ya hada sai ya wani siddabaru da wasu kulle-kulle sai ya je cikin wata rijiya sai ya saka ya binne aka danne da dutse a ƙarƙashin rijiya nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamu da ciwo domin sihiri yana yin tasiri amma da izinin Allah madaukakin sarki annabi har sai da ya kai ga bai yi abu ba sai ya ga kaman yayi malamai sun ce ta fuskar wahayi ne kawai wannan sihirin bai yi wa annabi ta asiri ba duk ayar da aka kawo annabi daidai yake isar da ita amma a wajen harkoki na rayuwa annabi an fara kawo masa confusion saboda wannan sihiri aisha radiyallahu anha ta ce ran nan sai annabi yake ce da ni ya ke aisha allah ya ban fatawa akan abin da ke damuna ta ce me ya faru ya ce ina kwance sai ga wasu mala'iku guda biyu hadisin yana cikin sahihul bukhari ɗaya tsaya wajen kaina ɗaya tsaya wajen ƙafafu, sai ɗaya ya tambayi ɗaya yake cewa ma sha'anu hazar rajul menene damuwar wannan mutumi sai ɗaya mala'ikan shine mai bada ansa sai ya ce fa innahu madabu an masa sihiri ne sai mai tambayan ya ce waye masa sihirin sai wannan mai bada ansa sai ya bada ansa ya ce labid ibn al-asam sai ya ce da me ya masa sihirin sai ya ce gashin kansa ya samu ya haɗa da kumɗinsa ya haɗa da wato fuda ta ainihin dabino namiji sai ya ce ina ya binne sai ya faɗi wata rijiya ya ce a cikin rijiyar ne ya je ya binne yana faɗin wannan magana sai annabi ya farka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Ali radiyallahu anhu da ainihin wato Zubair ibn Amma wato Awwam da Ammar ibn Yasir suka je suka kwalfe ruwan wannan rijiya ruwan yayi jajawur kamar an sa masa lalli saboda bala'in sihirin da ke ciki suka samu dutse suka ɗaga dutsen suka ɗebo wa'annan tarkace daga ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya warke amma ayar ta zo sai ta ce wa min sharrin nafasati saboda al'adar mata ta zuwa gidajen boka mata da dama daga cikin ku kun zama mushrikai ba a sani ba yau in kana da mata kace zaka karo wata to shi kenan ka shiga rikici kuma sai a zo a samu uwar gida a ce kin san halin amaren nan na zamani kina kan yayanki za ta zo ta tada ki ki tashi tsaye menene ta tashi tsaye shine ta shiga bokaye matsiyaci ya sai ta fada cikin bokaye ira kuya ta tafiyar ta kaiwa boka kudin sauran kuma sai da sake tattarawa a kwashi kujeru da kabot a sayo sabuwar buta ba ta saya ma sabuwar buta dan Allah ba ba ta yi sabon labule dan Allah ba ba ta yi wa ɗaki ma dan Allah ba sai yanzu ta ji za a yi amarya sai a kwashi kabar kabar da kujeru a je a samu kafinta da Allah kai sauri ka gama matsiyaciyar saura sati biyu ta zo ke ce matsiyaciya ke ce matsiyaciya to kuma shi shikenan ta fada wajen boka ke ma an amarya sai a same ki a ce to baki san me yake faruwa ba wace ce kishiyarta ta mai da ita kurma wace ce kishiyarta ta makantar da ita in baki tashi tsaye ba yarki ba za ta zauna ba ita ma amarya uwarta ta shiga boka amarya ta shiga boka uwar gida boka uwar uwar gida boka kai kana nan kana neman masara karkashin fulanka akwai laya karkashin katifarka akwai laya inda kake alwala an binne laya cikin gashin kanta akwai laya inda kake wanka an binne laya an kawo ma zobo baka san me aka barbada a ciki ba an kunna turaren wuta wannan hayaki hayakin to akwai abun da boka ya bari shi ma aka saka akwai wasu ifritun minal jinni suna a ciki kai kana can kana neman abinci watakila ma ladan ne kai a masallacin izala kana rabbana wa lakal hamdu kai baka san bala'in da ke cikin gidanka ba ku saurara ku ji mun je zariya mun yi wa'azi malam adamu aliyu shaida ne dr abdullahi pakistan yana nan ma malam nasiru yana nan wata mata ce allahu akbar matar tana da kishiya kishiyar 'ya'yanta hudu duka maza ne kuma ita ce amarya ita kuma uwar gida 'ya'yanta hudu duka mata ne hmm. kawai sai ta ji ita ba za ta iya daurewa ba ai amarya ta kwace gida ya za yi kawai sai ta shiga bokaye har ta je ta samu wani katon boka <laughs> Ai ya ya wuce dan iska ma ya kai dan wuta dan wuta kai ku saurara ku ji ta ce aiki take so a mata me zai faru ta karanta matsalar ta da damuwarta boka ya ce wannan bakin aiki ne akwai zunubi ta ce ba matsala za ta ɗauka boka ya ce za a kashe kuɗi ta ce ita yar kasuwa ce tana da kuɗi me kike so a yi ta ce ina so wannan mata da 'ya'yanta duka su shiga duniya kar kuma kowa ya tambayi labarinsu su halaka a duniya sai boka bayan ya mata bil ta biya sai ya kawo laya ya bata da ya bata wannan layar sai ya ce ki samu gawa ta mace sabuwar gawa ki buɗe bakin gawar ki sa layar a ciki a binne gawar da layar a ciki to wannan mata za ta shiga duniya kuma yadda gawar ta shiga kabari da layar ba wanda zai tambayi labarinta ta ce ta karɓo laya ta zo tana tunanin ina za ta samu sabuwar gawa matar gidanta daga inda muke yin wa'azi su fika na kaiwa gidanta tana nan dare bata mutu sai wani abu ya faru sai yar uwarta ta mutu kawai sai ta je da daddare ne kuma mutuwar sai ta roƙo ta ce a bata dama ta kwana da yar uwarta ta a ɗaki ɗaya aka ce ki kwana daki ɗaya da gawa ta ce yar uwa ta ce mata kallon ban kwana an mata addu'a sai aka ɗauka da gaske ne sai aka ce to ta kwanta da gawa sai da dare yayi sai ta tashi gawar an mata wanka fa an sa mata likafani ƙarshe ta kwance likafanin ta fiddo kan gawar ta kama bakin gawar da tsiya-tsiya ta buɗa ta ɗauki laya ta tura a ciki sai layar ta yi tsalle ta faɗo ƙasa ta sake ɗaukar layar ta mayar layar ta sake faɗowa ƙasa a na uku da ta tura layar a cikin baki sai ta kama bakin ta matse da ƙarfin tsiya ta riƙe gamsai da gawar ta sandare haka sannan sai ta sake ta mai da likafani ta ɗaure ta koma ta kwanta da safe aka ɗauki gawa aka je aka binne to me ya kawo wannan labarin ita matar ta je aikin hajji ne da ta je aikin hajji har an gama aikin hajji an kusa dawowa sai take taɗi da mata ta ce an ce a nan maka akwai ɗakin kaba ni tun da na zo ban ga ɗakin kaba ba aka ce a ɗakin kaban da muke zuwa muna kewayawa kullum ta ce ni dai na ga muna kewayawa amma ba na ganin me ake kewayawa mata suka ce tashi mu tafi suka shiga kaba suka ce to ga kaba ta ce wallahi ba na ganin ta suka ce zo suka zagaya da ita ta baya inda ba cunkoso suka kai ta jikin ɗakin kaba suka ɗauki hannunta suka ɗora jikin ɗakin ta ce wallahi ina jin na taɓa wani abu amma ban gani shi suka ce to kin shiga bala'i zo mu koma ai ba ma karami ba ai bala'i to da ta dawo ta shiga damuwa sai ta je ta nemi wani malami sai aka hada ta da malamin sunna sai take gaya masa abin da ya faru ta je Ka'aba ta gagara ganin ɗakin Ka'aba sai ya ce to watakila akwai laifin da kika yi wa Allah ne har Allah ya fushi da ki ya makantar da ke hana ki ganin ɗakin sa ta ce to laifuffuka akwai da yawa ya ce za ki iya faɗa mun wani ta ce sai dai faɗa ma ƙarami a ciki to faɗa mun ƙarami ne ta bashi wannan labari ta ce wallahi malam tun daga wannan ranar nan take wannan mata ta tattara 'ya'yanta nan guda hudu ta shiga duniya ta mutu ba ta mutu ba ban sani ba ta ce wallahi kuma uwarta ma da ta haife ta yau wajen shekara biyar ba wanda ya taba tambaye ina take mijinmu har yau bai taba iya bude baki ya tambayi ina take ba mata me zaki samu a daki kin zama arniya kin zama kafira kin zama mushirka kin zama ɗan wuta me kike so ki samu in kin zauna sai me da kika ce kina so ki samu kan in kin samu kan dafawa zaki ko me zaki da shi kai mata ku ji tsoron Allah madaukin sarki yau ku ne manya-manyan kwastomomin bokaye in an ce sabon boka ya zo sulaja ku za ku fara samu rabano na bokaye daga aljihun aljihunku yake zuwa kin saci kudin cefane kin yi cuta kin yi adashe kuma kin tattara kin kaiwa boka kin sake zama yar wuta me kika samu boka kafiri ne boka annabi ya tabbatar mana arne ne kafiri ne boka qur'ani ya tabbatar mana da kafiri ne kai ku saurara ku ji a qur'ani daga daga farkon qur'ani har zuwa ƙarshen qur'ani babu mutum kwara ɗaya da aya ɗaya aka ce masa arne aka kafurta shi sau biyar sai boka shi kadai aka kafurta sau biyar a cikin aya ɗaya ala lamma wa ta ma ya shayatinu ala mulki sulaiman ma tatalu shayatinu ala mulki sulaiman to fara sa masa kaulasan وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضاء وما هم بضاء تبرين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم وما ي... ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة إنا لله وإنا إليه راجعون الحق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون wannan ayar ta sa wa boka ta ce boka arne ne sau biyar ku saurara ku ji Allah ya ce wattaba'u sun bi mata tulu shayatinu ala mulki Suleiman da shaidanu ke karantawa akan mulkin annabi Suleiman cewa da sihiri da bokanci ya mulki duniya sai Allah ya ce wa ma kafara Suleiman wato asalin magana wa ma sahara Suleiman annabi Suleiman ba boka bane to tun da boka arne ne to sai aka kira shi da sunansa na yanka maimakon a bashi inkiya maimakon a bashi nickname sai aka shi original name wa ma kafara Suleiman ai wa ma sahara Suleiman malamai suka ce a sahiru kafirun bi hadhihi aya sai aka ce walakin na shayatsi na kafaru shaidanu su ne suka zama kafirai me yasa suka zama kafirai yu'allimuna nasa sihir suna koya wa mutane sihiri an kara wa boka san ko ba kara masa ba wa ma yu'allimani min ahadin wa ma unzila ala al bi babila harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin Allah yace ba su wayannan mala'iku guda biyu ba su kasance suna koya wa wani sihiri ba hatta ya kula balle ma har su ce inna ma na hannu fitnatu mu fitina ne jarabawa ne fala ta kafur kada ka kafurta domin sihiri kafurci ne nan ma an kara cewa boka kafiri ko ba ce masa kafiri ba sai aka sake cewa mai wa ya ta'allamuna ma yadurruhum wa yanfa'uhum Allah yace wa ya ta'allamuna suna koyan ma yadurruhum abinda zai cutar da su shine sihiri wala yan fa'uhun ba zai amfane su ba malamai suka ce sabo sabo karan kansa yana da amfani ko da yana da cuta abinda bai da amfani cuta ce zalla a ciki kafirci ne kawai amma kai hatta giya Allah ya salu na anil kamri wal maisir na anil kamri wal maisir akwai wata fa'ida ko babu ul fihi ma ismun kabirun wa ulin na. kun ga giya aka ce a cikinta akwai zunubi mai girma ko ba haka ba wa fi wa ma akwai dan amfani linnasi ga mutane giya akwai dan amfani caca akwai dan amfani akwai dan abin da ka ci moriya zina akwai dan menene abin da shi bala'i ne a zalla ɗari bisa ɗari kafirci ne kawai malamai suka ce da aka suka ce da aka ce wa ya ta'allamuna ma ya durruhum wa la yanfa'uhum an ƙara wa boka kaula sanne ta bayan gida ƙara mun gaba ko na kala sani. wa ma hum bi dharrina bihi min hadin illa bi idhnillah ai mun wuce wannan wurin alama na ma ya zurruhum wa la yanfa'uhum nan ma mun wuce wa kada alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq Allah ya ce wa kada alimu haqiqa sun sani Manistarahu duk wanda ya sayi sihiri ya biya ma lahu fil akhirati min kalak bai da rabo a lahira duk wanda ba kafiri ba in ya mutu da zai yi shekara miliyan ko biliyan ko triliyon a wutar jahannama akwai ran da za a cire shi a kawo shi aljanna yana da kalak sai ya je aljanna daga ƙarshe wanda shi bai da rabo komi kankanta sa a lahira shine kafiri original da aka ce malahun fil akhirati min kalak malamai suka ce nan ma kaula sannan aka sake ranta ba bawa boka mu kara gaba mana ولبيس ما شروا به أنفسهم التكبير لو كانوا يعلمون بوكا كافرين kwastomomin bokaye daga mata sai 'yan boko da 'yan siyasa ka ga jif malam tana shiga tafasa tana shiga majamfari ka ga 4 or 6 ko 6 or 7 tana ratsa kalgo za ta shiga wani ƙauye ka rasa mai zai kai shi akwai wani gingime mai boka a can hatta malanta yau idan ka ji an ce maka malami mutum bai karantarwa bai wa'azi bai da'awa bai komai amma an zo lissafa malamai a najeriya sai ka ji an sa sunansa wallahi boka ne duk gingima malaman nan da ba sa wa'azi ba sa karantarwa ba sa da'awa ba sa koyar da sunna ba sa isar da sakon Allah amma da an ce manya manyan malamai ka ji su za a fara kira ka ji sunan su a rediyo ka rasa me suke yi katti boka bokaye ne bukaken harra ne sai ka haɗu da su a wutar jahannama ta jalgar wa min sharrin nafasati fil uqad sai ka ce me ومن شر حاسد إذا حسد الله يتي يا من الله صلى الله عليه وسلم كان يمزري دغ شر مي حسد يا إن دي حسد إنا لله وإنا إليه راجعون كاي التكبير واتو حسد بلائتي asalin hasada ɗabi'a ce ta Yahudawa wadda kasirun min ahlil kitabi wadda kasirun min ahlil kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffara wai saboda me Allah rama hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq to full stop da cikin suratul nisa'i ta ai baka yi ba an yasuduna nasa ala ma atahum Allahu min fadli faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima faminhum man amana bihi faminhum man amana bihi wa minhum man sadda to karsa da su wutar jahannama mu huta jahannama sayira duk musulmin da kaga yana hasada to ya shiga layin yahudawa malamai sun ce abubuwa guda bakwai su suke kawo hasada abubuwa guda nawa guda bakwai su suke kawo hasada na farko al'adawa gaba duk wanda kake jin haushinsa kake kinsa in alheri ya same su sai ka masa hasada na biyu malamai suka ce a ta'azzus wato jiji da kai ɗaukan kanka kai kai ne babba don me wani zai zama sama da kai to da kaga wani ya ɗago sai ka fara masa hasada na uku malamai suka ce alkibiru girman kai duk mai girman kai sai ya zama mai hasada shaidan ma daga abin da ya sa shi hasada akwai girman kai a ciki na hudu malamai suka ce shi ne al'ujubu jiji da kai duk mutumin da ke da jiji da kai sai ya yi hasada na biyar malamai suka ce kawfa fawatil makasit wato tsoron wani abu da kake samu ya kubuce shi yasa ɗalibi ya hasada wa ɗalibinsa a wajen malamin su shan miya da dan shan miya suke wa juna hasada a wajen mai gida yaran gida suke yin hasada wa juna a wajen oga a ofis na ƙasa suke ainihin wato hasada da juna wa zai fi samun shiga wajen boss saboda kaufafa watil makasid bayan wannan malamai suka ce daga cikin abin da yake kawo hasada wato akwai kubusun nafs wato mummunan zuciya wani kuma shi hakanan nan yake shi zuciyarsa ce bakakirin baya son ya ga wani da alkhairi baya son ya ga wani ya ci gaba da ya ga wani ya fara samun alkhairi to kuma shi bakin ciki ya taso kenan malamai suka ce masu hasada suna da aji aji har guda hudu akwai mai hasada dan form 1 akwai mai hasada dan form 2 akwai mai hasada dan form 3 akwai mai hasada dan fumfau wato shine oga kwata-kwata a cikin masu hasada ya masu hasada suke matakin hasada na farko shine wanda zai ganka da ni'ima ya ji yana so wannan ni'imar taka ta gushe shi wai ba damuwarsa ni'imar ta dawo wajensa ba shi dai ka rasa ya ga baka da ni'ima shine bukatarsa idan kai sabon gida ya ce ina ma ya kama da wuta idan ka ci kansila ya ce ina ma sojoji su zo a juyin mulki idan kai sabuwar mota ya ce ina ma sai ka je fly over abuja ta yi kulin rakiya idan kai sabuwar amarya ya ce ina ma tana da cutar kanjamau wannan oga kwata-kwata a cikin masu hasara kenan mai bi masa shine wanda zai ganka da ni'ima ya ji ba kai ka cancanta ba shi ya fi cancanta so yake ni'imar ta gushe daga wajenka ta dawo wajen shi abin da yasa aka ce ya fi wancan dama dama bai so ni'imar ta salwanta gaba daya yana so wani ya samu sai dai shi shine wani to ya fi wancan dama dama shi ɗan taka zubar sai mai hasada mataki na uku shine wanda zai ganka da ni'ima shi abin da bai so ka wuce shi in shi ma zai samu irin ni'imar to yana so taka ta ci gaba da zama amma idan ba zai samu ba to kai ka rasa shi yanzu rasa a zauna haka amma in za ka samu shi ma ya samu to yayi da taka tana nan tashi tana nan <laughs> sai mai hasada na ƙarshe shi ne wanda zai ganka da ni'ima ya ji ina shi ma a ce ya samu amma bai so taka ta gushe ita ma wannan hasada ce oh, sai dai ita wannan hasadar malamai sun yi magana biyu a kanta wasu suka ce ta halatta kai tsaye wasu suka ce a ita ma hassada ce maka ruhiya a wuri biyu kawai ta halatta ga wani Allah ya bashi kuɗi yana taimakon addini ka ji ina kai ma ka samu kuɗi ka taimaki addini ko wani Allah ya bashi ilimi yana sarrafa ilimi a harshen sa yadda ya ga dama yana taimakon addini yana isar da sako ka ji ina kai ma ka samu ilimi irin nasa ka zo ka isar da sako to anan ta halatta amma in ba anan ba haka nan kawai kai ma kana so dan kaga ya samu kai ma ka zama ƙwarya ƙwaryan mai hasada Allah ya ce wala ta tatamannaw ma faddala Allah wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd sai aka ce me lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu wannan ya nuna hana addu'a was'alullaha min fadli inna Allah kana bi إن الله كان بكل شيء عليما يا يا لرما الله يتي ولا تتمنوا kada ku rinka yin burin ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd abinda Allah ya fifita sashin ku akan sashi Allah ya ba wani wata ni'ima kai ma ka ji ya kamata ka samu ka rinka buri ina ma a ce kai ne Allah ya ce to kada ku yi haka amma ƙarshen ayar Allah ya ce ba an hana ka addu'a bane was'alullah min fadli kofar Allah tana da yalwa ka roki Allah daga falalarsa duk wata falala da ka gani ka roki Allah madaukakin sarki inna Allah kana bi kulli shay'in alima Allah ya kasance masani ga komai wato abin da yasa ka dan yi kama da mai hasada baka tashi yin addu'a ba sai da kaga wani ya samu samun da yayi shine ya zama stimulus da ya stimulating ɗinka har kai ma kace kana so ka samu amma idan a wajen dukiya ne don taimakon addini ko a wajen ilimi don karantar da addini to wannan ya halatta kai tsaye wasu malamai sun halatta gaba daya imamul qurtubi na cikin wanda suka halatta gaba daya idan ka karanta wato littafin sa aljami'u li ahkamil qur'an in ka karanta wani littafi da ake cewa alhasadu shi ma malamin ya halatta ta kai tsaye amma wasu malamai sun karhanta in ba a wayannan wurare guda biyu ba ku saurara ku ji mai hasada yayi kama da shedan ta ina mai hasada yayi kama da shedan ɗazu muka ce shedan duk irin abin da kai masa ba za ku daidaita ba sai ya ganka ka auta. to haka mai hasada yake kun ga can sai aka ce fa izal bai bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim wanda ke gaba da kai idan ka taimaka mashi ka tallafa mashi ka kyautata mashi zai iya barin gabar amma ba a ce fa izal ladhi bainaka wa bainahu hasadun ba shi mai hasada duk abin da ka masa ba zai sa ya bar hasada ba bai aje makaman shi kaman shedan yake idan ka taimaka masa to shi abin da yake so ya zama ma baka iya ci da kanka to yanzu bakin ciki wutar ka kara mata fetur ne yanzu ka zama ma bayan ka ci da kanka har kana iya taimakawa wani to gaban za ta karu shi yasa muawiya ya ce kowa a duniya zai iya zaunawa lahiya da shi kuma zan iya shawo kansa ya ce amma banda mai hasada ya ce domin mai hasada ba abin da zai sa ya huce sai in ni'imar da nake da ita ta gushe matukar tana nan ba ran da zai aje makamansa shi yasa Umar ibn Abdul Aziz yake cewa ma ra'aitu zaliman ashbaha bi mazlumin min al ban taba ganin azzalumi wanda ya kama da shi ake zalunta ba kamar mai hasada mai hasada shine azzalumi amma shi ke cutuwa da ya ganka kasa sabuwar riga ya ji kamar zai cije ka yanzu fa a masallaci in ka wanke rigar ka kasa bula tsohuwar riga ce fa ka wanke ba sabuwa ka dinka ba amma wani kamar zai cije ka wai dan me wai ya yake so ya ganka wai ya fi so ya ganka cikin matsala ya ganka asha asa a gabara gashin kanka ya ci cure ya yi kura kafar wandon ka ɗaya fi ɗaya tsayi hannun rigar ka ɗaya dalil ɗaya babulin ka koɗe ka ɗaya ka tamuke ka kanjame ka gigice to waya lokacin ne zai ji sanyi a ransa zai ji farin ciki a ransa shi yasa malamai suka ce duk mai hasada hasada ce ajalinsa bakar ibnu abdullah ya kawo kisar wani sarki sarkin akwai wani mutum da yake halartar fadarsa kullum mutumin ya zo fada sai idan sarki ya fito fada sai ya miƙe ya ce wa sarki wanda ya kyautata maka ka kyautata masa amma mugu kar kai wahalar mai da martani akan kansa bashi muguntarsa kawai za ta kashe shi ka huta kullum abin da yake faɗa kenan saboda wannan sai sarki ya zama yana son shi ashe akwai wani bafade a fadar shi kuma wannan sai ya fara yi wannan hasada sai ya tunanin wani sharri zai masa ya raba shi da sarkin sai da aka yi zaman majalisa aka tashi sai ya zo ya samu sarki ya ce ranka da dai dole mu gaya maka gaskiya mun ga abin da zai cutar da kai me ya faru ya ce na ga wane kana jawo shi kusa da ka san maganar da yake yadawa a kanka da ba ka jawo shi kusa ba ya ce wace magana yake yadawa a kaina ya ce ai yana yada cewa bakinka yana wari shi yasa bai san matsuwa kusa da kai sarki ya yi shiru ya ce na san hasa da ku irin ta fadawa yace ranka ne ba cewa ne kai da baka bincika yace Allah kai mu gobe zan bincika washe gari da sassafe ba fadansa ya je gidan wannan mutumin yace ya yace na zo ne mun san juna tsawon lokaci baka taba ziyartar gidana ba dan Allah ka zo ka ziyarce ni sai yace mu tafi suna isa ashe ya sa an shirya girki abinci mai kyau an sa tafarnuwa abincin da suka zo bayan an ci abinci sai ba fada yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce me yace ai na manta da ya kamata na bari sai mun taso fada kamin ka ci wannan abinci yace saboda me yace saboda akwai tafarnuwa a abincin sarki kuma ba abin da ya tsana a duniya kamar warin tafarnuwa da ya ji warin tafarnuwa zai kama amai yace ina jin tsoron karka je ka sa shi amai a fada yace ba matsala in na je zan lura zan rinka ja da baya baya shikenan sai aka zo fada sarki yana lura sai ga mutumin nan ya dan kara matsawa baya da aka zo za a tashi a fada sai sarki ya kira shi ya zo su yi magana sai ya matsa kusa saboda baya so sarki ya mai sai ya daga haɓa riga sai yana rufe bakin shi a wajen sarki me yake rufewa hanci yake rufewa kada ji warin bakin sarki nan take sarki sai ya tafasa daga sama har ƙasa ya sallame shi ya tafi yana kamin ya sallame shi ya ce jira akwai sako da zai bashi sai ya shiga cikin gida sai ya ɗauko takarda da biro sai ya rubuta a fada ashe abin da ya rubuta a cikin wannan takarda saƙo ne zuwa ga wani hakiminsa ya ce idan wanda ya kawo maka wannan takarda ya zo ina baka umarni ka kama shi ka yanka shi bayan ka yanka shi ka feɗe shi yadda ake feɗe rago bayan ka feɗe shi kuma ka cika fatar da ƙaiƙai ka aiko mun da kan da fatar shi kenan ya naɗa takarda ya bashi ya ce sarki hakimi na kaza za ka kaiwa ya ce to ranka ya daɗe to ashe fadawa sun san sarki yana da al'ada idan har zai maka alkhairi in dai ga ya dauko takarda da biro ya rubutu da kansa to kyauta za a maka wannan ba fare da ya ga sarki ya yi rubutu da kansa an sa an an manne an buga sil na sarki sai ce inna lillahi hasada ta bata ci ba wanda ne masa hasada kuma domin a raba shi da fada na dauka za a kore shi kuma kudi zai je a bashi kawai sai bi wannan mutum sai sake tare shi yace na ga sarki ya baka takarda ina zaka je ce wajen hakimi na gari kaza zan je yace ka taba zuwa garin ne yace ban taba zuwa ba yace to ya zaka ka gane hanyar yace ito da tambaya ba da yace ai haka mu ka je ka bi hanya irin wannan da ba a da tabbas akan ta me ya amfanin ta takarda mu kawo na je na kai ko ma menene ai zan dawo maka da bayani yace a ya matsa masa da mayagi har ya amince ya mika masa wasiƙa yana zuwa shi tunanin shi in an bayar sai ya kasa kashi goma sai ya danna kashi tara sai ya kawo kashi daya ka ji dan baba kere an handa handamization yana zuwa yana mika wasiƙa sarki yana karban wasiƙa hakimi yana karantawa ya ce ku kama shi ya ce a ɗauko wuka ya ce me zai faru ya ce bari mu karanta maka wasiƙar abin da ke ciki idza ataka hamilu kitabi haza fazbahu chilling, chilling, chilling, chilling, chilling,